daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron ma a tashar biyu afrik na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma da fm da niyya a birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 13 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato biyar kenan agogon Ghana. Sha biyun dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Masu ayyukan ceto na faman neman waɗanda watakila har yanzu ke da rai bayan aukuwar wata girgizar ƙasa akan iyakar Iran da Iraki. Kwararru kan harkokin Asiya sun ce ba su tsammanin shugaba Donald Trump zai ɗauko batun 'yancin ɗan adam da kashe-kashen mutane a ganawarsa da shugaban Filifino. Sannan wasu tsoffin jami'an leƙen asirin Amurka biyu sun caccaki shugaba Trump jiya Lahadi saboda nuna alamar yadda da ikirarin shugaban Rasha da ya yi. A Najeriya kuwa rahotanni na nuni da cewa a yau ne malaman kwalejojin kimiyya da fasaha za su tsundama cikin yajin aiki na gama gari mun ba da wa'adi na kwana 21 ya wuce mun sake ƙara wani nema kwana goma sha taron da muka yi na oktoba ke gwamnati bata gwada alamun ta biya wasu daga cikin bukatun mu ba to yayin kuma da muryar amurka ke ci gaba da haska bidon mummunan raki da ƙungiyar boko haram da aka mai taken tattaki daga bakar aƙida malaman addinai da ƙungiyoyi masu zaman kansu wato da suka kalli wannan majigi na ci gaba da bayyana ra'ayinsu Allah ji kan Malam Jafar yana cikin waɗanda yake gwaraza ne ko gwamnati yanzu ta kan ɗauko wa'azinsa kan abin da ya shafi Boko Haram da shi ake kamfen don a nuna illan Boko Haram saboda musulunci bai da alaka da shi. To kamar kowace litinin yau Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. gungu-gungun masu ayyukan ceto sun ratsa cikin dare suna ta neman waɗanda ƙila har yanzu ke da rai bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.3 a ma'aunin girgizar ƙasa ta girgiza garuruwa da ƙauyukan da ke kusa da kan iyakar ƙasashen iran da iraki gidan talabijin na iran ya ba da rahoton cewa mutane wajen 129 sun mutu a yayin da kuma har yanzu ba a tantance adadin waɗanda suka mutu a cikin ƙasar iraki ba girgizar kasar ta auku ne da daren jiya lahadi a bayan wani birnin urdawan iraki mai suna halabja wanda ke daura da kan iyakar kasar iran an ji ɗuriyar girgizar kasar har a wurare masu nisa irin su turkiya da isra'ila bayan girgizar sai kuma hucin girgiza mai ƙarfin biyar da uku ta biyu baya ta yadda mutanen da ke ƙauyukan da ke yankin suka yi ta ficewa daga gidajensu a firgice zuwa kan tituna cikin sanyi da duhu girgizar ƙasar ta katse wuta da layukan tarho ga garuruwan iraniyawa da iraki da dama waɗanda ta yadda ma ya jefa ayyukan ceton cikin matsala jami'ai sun yi nuni da yadda akasarin gidajen da ke ƙauyukan da laka da bulo aka gina su wanda ya sa hakan ya jefa aikin ceto cikin haɗarin gaske hukumar nazarin girgizar ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar ta jiya lahadi ta auku ne a tsawon lawali mai lahani wanda ya ratsa ƙasashen iran da iraki ƙwararru kan harkokin asiya sun ce ba su tsammanin shugaban amurka donald trump zai ta batun 'yancin ɗan adam da kuma damuwar da ke akwai game da kashe-kashen mutane ba bisa ka'ida ba yayin da zai gana yau litinin da shugaban filipino wato rodrigo duterte na tabbata ba zai tado wannan batun ba abinda duterte kan da kansa kenan ya faɗa a jiya lahadi ƙungiyoyin kara 'yancin ɗan adam sun bayyana damuwa game da zargin cewa 'yan sandan filipino sun kashe wasu mutane akalla dubu uku da ake zargi da sha da kuma safarar muggan kwayoyi a wani aikin murƙushe su da aka yi a faɗin ƙasar wanda hakan na ɗaya daga cikin alkawuran da Duterte ya yi a lokacin yakin neman zabensa. Duterte ya taɓa zagin tsohon shugaba Barack Obama wanda ya kira shi ɗan karuwa ya kuma taɓa bugun kirji yana cewa shi fatin yana ɗan shekaru goma sha shida ya kashe mutum saboda mutumin ya masa kallon raini. Trump ya isa birnin Manila a jiya Lahadi. masu zanga-zanga kimanin dubu uku da biyar sun yi yunkurin tattaki zuwa ofishin jakadancin amurka amma 'yan sanda sun hana su masu zanga-zangar sun yi ta ihu suna buƙatar trump ya bar ƙasar suna zargin gwamnatin amurka wadda ta yi ma ƙasar filifinin mulkin mallaka na tsawon shekaru hamsin da neman haddasa yaƙe-yaƙe a ƙasashen waje wasu tsaffin jami'an leƙen asirin amurka biyu sun caccaki shugaba donald trump jiya lahadi cewa trump ya yi imanin cewa shugaban rasha vladimir putin na jin da shi da ƙasar rasha ba su yi katsalandan ba a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta 2016 a wata hira da gidan talabijin na cnn tsohon shugaban hukumar leƙen asiri cia john brennan da tsohon shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa james clapper sun ce alamar tun farko da trump ya nuna cewa ya yarda da abin da putin ya ce ya nuna cewa shugabannin wasu ƙasashe na iya yaudarar trump ta wajen ziga da kuma amfani da wasu abubuwan da yake da fargaba a kansu wanda hakan abu ne mai tayar da hankali ta fuskar tsaron ƙasa Klafa ya ce rasha na matuƙar barazana ga muradin amurka kuma duk wani ra'ayi mai nuna akasin hakan na da haɗarin gaske ga ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomin saudiya sun karyata rahotannin da ke cewa sarki salman bin abdulaziz al saud na shirin sauka daga gadon sarauta ya baiwa ɗansa yarima muhammad bin salman ko alama babu yiwuwar sarkin zai sauka ya saka wani abin da wani babban jami'in saudiya ya gaya ma kafar labarai ta bloomberg kenan bisa sharaɗin sake sunansa yana mai nuni da yadda sarakunan saudiya kan ci gaba da zama bisa gadon sarauta ko da kuwa rashin lafiya ta hana su gudanar da ayyukansu. raɗe-raɗin yiwuwar sarki salman ya sauka sun fara bayyana ne a makon jiya bayan da wata tashar talabijin ta iran mai suna press tv ta ce kwanan nan yariman zai hau gadon sarauta saboda sarki salman zai yanke shawara kwanan nan jami'in na saudiya ya faɗa ma kafar ta bloomberg cewa sarki salman ɗan shekaru 81 da haihuwa na da cikakkiyar lafiya ta fuskar jiki da kuma kwakwalwa al'ummar somaliya da ke ƙasar Kanada. ta ce fatara da rashin ayyukan yi da rashin sukunin makaranta na daga cikin dalilan fadawar matasanta cikin mugan ƙungiyoyi wanda hakan ke kawo matuƙar koma baya ga matasan nata somaliya matasa fiye da ashirin sun halaka a alberta saboda tashe-tashen hankula cikin shekaru goma da suka gabata ta yadda aika-aikar 'yan bangarsu ta yadu har zuwa toronto ma a cewar jami'ai al'ummar ta 'yan somaliya mazauna canada ta tattauna kan matsalolin mace-mace masu nasaba da ayyukan 'yan banga a kwanan nan a wani taron fayyace rayuwa da sashen somaliyanci na muryar amurka ya shirya a toronto a shekarar 1991 wasu 'yan somaliya da dama da ke guje ma yaƙi a wannan ƙasa ta gabashin afirka sun samu mafaka a wata unguwa da ke arewa masu gabashin birnin toronto labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na da amurka a birnin washington dc To a Najeriya rautani na cewa a yau ne malaman kwalejojin kimiyya da fasaha a ƙasar ko kuma polytechnics a turanci za su fara wani yajin aiki na gama gari a wani rahoto da za ku ji wanda wakilinmu abdulham muhammad ya zanta da shugaban rashin kungiyar malaman ta asuf na jihar bauchi inda ya bayyana dalilansu na shiga wannan yajin aiki a taron manema labarai da ya gudana a dakin taro na kwalejin kimiyya da fasaha a bauchi shugaban kungiyar malaman kwalejin comrade muhammad bala yakubu ya ce akwai abubuwa guda bakwai waɗanda aka amince da su a tattaunawa da ya gudana tsakaninsu da hukumomin ilimi na jihohi da na tarayya wanda ba a cika su ba sannan ya ci gaba da cewa. abin da muke faɗa ma al'umman ƙasa da kuma na jihar Bauchi gaba ɗaya shine sai dai mu ba su haƙuri saboda ba yin mu bane ba kuma zaɓin mu bane mu ma a yajin aiki addu'an mu da fatan mu sai dai mu ba da haƙuri ma iyayen yara mu kuma ba da haƙuri ma al'umma na ƙasa gaba ɗaya saboda ya kasance mana ba zaɓi bane ba kuma zaɓi mu bane amma ba mu da wata mafita wanda ya wuce lallai mu je wannan yajin aiki saboda muna yi ne don mu tallafa ma yaran su samu ilimi mai inganci da idan sun gama da su yin abun da ake bukatan su da su yi da shi saboda sun koya mun ba da wa'adi na kwana 21 ya wuce mun sake kara wani nema kwana goma sha taron da muka yi na oktoba kenan gwamnati bata gwada alamun ta biya wasu daga cikin bukatunmu ba ba kun alkawura masu karfi saboda mu suna da yawa zaka sha mamaki mala abdulhab maka ma'aikaci ne wanda yake bada ilimi kuma shi ne yake training din kowa da kowa amma ya yi wata goma sha hudu ba a biya shi albashi ba yaya rayuwarsa take gudana laboratories dinmu babu chemicals din babu mashina a cikin wurin gine-ginen mu sun yi dilapidating suna shirin faduwa babu kuɗin da da a yi renovating su a gyaggyara su mun yi maganan wato wani bill da ya shafi a kirkiri ko kuma polytechnic act wanda zai ba da dama a kirkiri commission da za ta dinga lura hukuma kenan da kwalejoji na kimiyya da fasaha da suke najeriya saboda wanda take kula da shi yanzu MBTE ne MBTE nan kuma akwai makarantu kusan dubu bakwai a ta sannan a ce da su polytechnic a ciki to yanzu idan ka duba waɗannan buƙatu namu da muka gabatar da su ma gwamnatin tarayya na ƙasa guda ɗaya ne kawai ya shafe mu guda ɗaya da ya shafe mu kuma ba abu ne na alfarma ba hakkinmu ne albashinmu ne waɗanda ba a biyan sauran wasu namu wanda suke kwalejin kimiyya mallakan gwamnatin tarayya ko kuma ana rage musu albashi maimakon a baka naira hamsin sai a baka naira talatin kusan shekara biyu kenan mambobin mu suke fama da wannan yanayi waɗanda kuma suke makarantun da mallakan jihohi ne wasu sun yi wata sha hudu a babu albashi amma duk sauran abubuwan da na zayyana su bai shafi malami ko da guda ɗaya na kwalejin kimiyya da fasaha ba amma abin da muke faɗa shine a ba da fifiko kuma a mai da hankali kan harkan ilimi na kwalejin kimiyya da fasaha to amma a koda yaushe kungiyar malamai yakan zama ba wai son mu ne da bukatar mu je yajin aiki ba idan ka ga mun cira mu shiga yajin aiki yakan zama to dole ne sabila da mun yi roƙo mun bi kafa mun bi masu sarauta mun bi kowa saboda a gane abin da muke faɗa gaskiya ne an yadda an gane amma ba a so a yi to shine wani sa'in sai ka tafi yajin aikin saboda idan ka tafi yajin aikin yaran da su koma cikin al'umma su je su zauna kuma da su yawa idan suka koma gwamnati za ta yi kokarin ta saka a dawo da su saboda ita ma gwamnatin ba ta son ganin su ba mu son ganin su haka madogara na karshe kenan shugaban kungiyar malaman kwalejin kimiyya da fasaha na tata da ali bauchi comrade muhammad balayab ke bayanin yajin aikin da suka fara yau na ƙasa baki ɗaya abdulwahab muhammad buda amurka daga bauchi a nigeria mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwadaban haurewa hanyar to muna kan tuntuɓar bangaren gwamnati domin dangane da wannan yajin aiki kuma da zaran mun same su za ku ji abin da suke cewa yayin kuma da muryar amurka ke ci gaba da haska bidiyon mummunar aƙidar ƙungiyar boko haram da aka mai taken tattaki daga bakar aƙida malaman addinai da ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka kalli wannan majigi na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan abin da suka kalla daga abuja ga rahoton da nasiru adam ya aiko mana if Shekau is a Muslim, what he is doing now, he did it to Muslim. A nunin majigin muryar Amurka kan yaƙi da bahaguwar akidar Boko Haram mai takin tattaki daga bakar akida, malamai da kungiyoyin matasa sun nuna buƙatar buɗe sabon babi na nisanta addini daga muguwar ɗabi'ar masu kashe jama'a ba tare da haƙƙin shari'a ba. Shugaban Jibiyu Sheikh Abdullahi Balalau da sakataren kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan Rabbara Musa Asake sun nuna takaicin yadda Boko Haram suka zalunci al'ummar da ba su da laifin komai. Sheikh Abdullahi Balalau ya buƙaci dagewa ga karantar da akida mai kyau, yana mai da irin gudunmawar da Sheikh shafar Mahmud Adamu ya bayar da har kai ga aka yi masa kisan gilla. Lokacin da abubuwan ya ta faruwa farko na Boko Haram su wane ne target din? Malaman ne. Ba malamin da yake da wani dan sanda in ya tashi zai yi wa'azi su za su zaga. Allah ji kan Malam Jafar yana cikin waɗanda yake gwaraze ne ko gwamnati yanzu ta kan ɗauko wa'azinsa kan abin da ya shafi Boko Haram da shi ake kamfen don a nuna illan Boko Haram saboda musulunci bai da alaka da shi har yanzu ba mu san suwa suka kashe Malam Jafar ba bayan shi an samu sauran maluma da dama malamai da suke so su yi wa'azi akan wannan su yi kira amma sai a kai musu hari a kashe su a raba su da rayuwarsu shi ya tsorata waɗansu malamai da ba za su iya fitowa su yi magana ba malamai da yawa a cikin gidajensu a Maiduguri an fidda su an sassare su an kashe su ba abin da aka iya kai saboda haka in akwai wanda sakacin ya tabbata gare su babu kamar hukuma muna godewa wannan gwamnati da ta zo na Muhammadu Buhari muna yabawa an samu sauki yanzu ana ta maganganu akai ana wa'azi akai har abin ya zo kusan karshe Allah ya ƙara kawo mana sauƙin sa. Rabaran Musa Asaki ya nuna damuwa ga yadda ya ce gwamnati ta yi sakaci ga yaƙi da Boko Haram. Yana mai cewa taron na BOA ya ƙara fahimtar da shi sabon babi na aiki tsakanin musulmi da Kirista wajen wanzar da salama a Najeriya. Inda shugabannin mu na addini musamman ma mun zauna ina gan damuwa maganin. Ranka yadda kai maganan Jafa. sai da naje je England ne wani matashi daga gombe ya tashi ya yi presentation ya faɗa maganan jafa din nan na zo na ce musu za ku bar ni sai na zo nan england zan ji labarin abin da ke faruwa kagan da wannan labarin ya shiga da yawa daga shugabannin addinin krista da sun yi wazin wannan to sai mun bari sai da muka yi nisa in ka yi magana yanzu haka kai liman sai a zo ana nema a kashe ka to don me ka yi magana ba saka yi shiru ba don kana nema ka dan jima amin mu kuma krista kuma an ka tashi ka yi magana musulmi ba zai ce maka komai ba krista dan wanka ne ma zai fara ce maka kai baka jin tsoro ne to don haka ya sa gaske yanzu haka sai ta yi nisa da mu to allah ya sa gaske ta dawo mana Kungiyar matasan Najeriya karkashin Comrade Murtala Garba, shugaban kungiyar ma'abota kafafen labaru Buhari Nusa Kumriya, uban kungiyar Gizago Sharif Awal Falala da sauransu sun halarci taron da aka yada kai tsaye ta shafin Facebook na muryar Amurka. duk Dikko Sada shine mijin Fatima kilu da aka zanta da ita a faifan. Ya ce yana alfahari da ita kuma balli-ballinsa baya tashi in ya ji za ta shiga yankin da ake da barazana. Na san duk abin da ya faruwa daga hannun Allah. Yanzu a tuna jami'an sojoji sun kalli faifan da bukatar ba da gudumar kowa don kawar da mummunar aƙida nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya to kafin mu ci gaba ga shirin namu ga wata sanarwa mu nemi ilimi fitilar haskawa so batun wai tsoro saboda jarabawa bai fata so ba saboda kafin ka zo nan din inda kake ai ka yi jarabawa sannan kuma jarabawa da kai ke kawo kai da kake kuma su ma suna wa ɗaliban jarabawa to me kuma na wannan tunani ina ganin wannan tunani ne mai rauni gaskiya adadin malaman nan da ba su ci kashi saba'in da biyar cikin ɗari ba sun kai guda dubu ishirin da ɗaya da ɗari bakwai da ɗan ɗoriya haka. Alhaji Adamu Muhammad Mansur kenan. babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna. Ku kasance da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam a kowace la'asariyar litinin idan Allah ya kai mu. A yau za ku ji dalilan gwamnatin jihar Kaduna na koran malaman Firamari da kuma tsare-tsare da suka tanadar ma malaman da aka kora. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku. da fatan za ku kasance tare da Yusuf Harande. Ana dai tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a kuma duk lokacin da ake so a shafinmu na intanet wato a voahausa.com. Yan zagogo a nan na cewa karfe 12 dare ne da kusan minti 18 ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkan da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Aljani dai baya ma amfani da waya gaba daya. Duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake ɗan damfara. mu ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah daga karshe sai ce amma dai ba aljanu yan yin ba ko maza sai ta katse wayar na ce to aljani dan da fara dan yin watan cin ka ya kama <laughs> kai me kake faɗi ne na ce watancin uban kai aka ba sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban kai nake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai kake yi kada mutum ya dauka cewa aljani wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko ya yin kaza wa dan adam sharri ne irin ta yan damfara Masu sauraro Assalamu alaikum. Wai shin me yasa mutane suke gaskata kalaman 'yan damfarar da suke kiran su suna ce su aljannu ne? Shin aljani zai iya ɗaukar waya ya kira mutum makuwa Mun kira Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, domin ya wayar mana da kai akan ko me ake nufi da aljani. kuma ta yaya suke iya hulɗa da bil'adama wato aljanun kenan idan har suna yi. To ashe dai shi ma shehin malamin waɗannan 'yan damfarar sun so su taɓo shi ba su dai san wanda suka taɓo ɗin ba ne a lokacin. To da farko dai su aljanu halittu ne bayan Allah kamar mu 'yan adam kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi su a waɗanda suke cikin su akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza. Tana yiwuwa a samu hulɗa tsakanin aljani da ɗan adam ta wannan hanya ce aljani ya ɗauki waya ya kira mutum ya ce masa ni aljani ne ina so zan maka kaza ko ba zan maka kaza ba? To gwargwadon fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka. Hmm. Sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya. Hmm. Duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake ɗan damfara. amma ba aljani ba ne hmm. kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne hmm. sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban hmm. amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani ba ne ya gaya maka wannan alal hakika wannan abin da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce na tafi kaduna mun je wato wata makaranta to muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashin dina a waya ta ta zen sai na kira tunda ba san lambar ba da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ana cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hmm. sai ta ce bawan Allah Allah ne ya je da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya haɗa mu da kai saboda haka ka yi kokari ni na Shamsiya yar malam Baba Alhaji daga Hubbaren Shehu Dan Hodeo daga Sokoto to saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai ka'idoji da zaka bi mana da hmm. take to kai kokari ka sai Qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan nace to zan yi insha Allah amma bana gida take to hmm. yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau to da na fahimci cewa sharri ne irin na damfara hmm. na ce ah ina ce dai muryan nan kamar na mutanen ɓoye nake ji ita ce a ah, kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya haɗa mu da kai mu ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah eh. daga ƙarshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar <laughs> tana katse waya sai na sake kiran wayan ta ce ah, in abun naku me ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko na ce eh ya yanke ita ce to masha Allah shukran to da naji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci mm. ni kuma gaba ɗaya sai na juya magana da larabci na ma Hausa ita ce a'a ka bar larabcin idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina malam baba alhaji eh, shi malam baba alhaji zai maka magana akan larabci amma in za ka bugo mana kafin ka kira babban nawa in haɗa ku da shi ka yi salatin annabi goma sha ɗaya to mutanen da muka tafi tare da su mm. sai na ba su lambobin gaba ɗaya da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan ɗan damfara aljana ko kuma mm. ɗan damfara aljani da ya canza murya eh. to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce mun ya kai sadakar ba kuma ni in na kira su da lambar da suka kira da ita ba sa ɗauka. Hmm. Saboda sun fahimci cewa na gano su. Ka gano su eh. To da waya ta ta MTN sai na buga wannan lambar ta su dai da ita. Ina bugawa sai wani ce hello daga ji dai muryar namiji ne. Eh. Sai na ce assalamu alaikum. To sai ya gano murya ta ce sai ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi <laughs> ta'ala barkatuhu. Sai sake canja murya. ya sake canza murya. <laughs> Eh. Na ce to aljani dan dan fara dan fowa na ne watan cin ubanka ya kama. <laughs> kai me kake faɗi ne na ce watancin uban ka ya kama sai ce kai ka san da wa kake magana ko na ce ai da uban ka yake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai kaɗan da ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma kai min wata illa hmm. sai kashe wayar eh. Dan haka a takaice dai waɗannan mutane 'yan damfara ne ba aljanu ba ne mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe-rabensu kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban. Hmm. To Allah shiga ta malam kamar me yake sa mutanen mu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan ah, waɗannan mutane? To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar ah, fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan. Na hmm. biyu kuma zarmewa da son abin duniya. Alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah hmm. to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida tasa kafin ya yi masa kuɗi to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko eh, abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka ɗau kaza kawai mun baka Allah shi gabata malam baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan yan damfara suke ba su To ai Alhaji Ibrahim tsoron abin da ba tsoro ba wato wannan eh, matsala ce babba. Mutane sun ɗauka cewa da aljani ya maka tuk za ka mutu. To ba haka bane yadda kake kake waɗanda ba su san ma me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su. Mm. Matuƙar sun riƙe ƙa'idojin da za su bi na kare kansu. Saboda haka zancen cewa aljani ah, to waye aljani aljani bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne don haka babu yadda za a yi ya samu wata nasara ko ɗaukaka ko kuma hanyar da zai cutar da kai ba tare da izinin ubangiji ba hmm. saboda haka ina kira ga mutane lallai su sani cewa aljani fa duk yadda ya kai da sharrinsa bai yi sai ma illa ba matukar ba Allah ne ba shi nasara ba hmm. kuma akwai hanyoyin da zaka bi shi kansa yadda ba a haɗa ruwa da wuta kai ma ba zai yadda ya haɗu da kai ba saboda shakkanka da ka da yake yi hmm. matukar ka bi wasu ka'idoji saboda haka waɗannan ba hujja ce da za a dogara da ita cewa lallai ah, don saboda shi aljani ne ya kira mutum sai biyu bisa ka'idoji ba kenan ya ce ma je ka shiga wuta ma ka kashe kanka za ka iya shiga saboda tsoronsa. to Allah shiga bata malam kamar wace irin shawara da ka ba da jama'a a irin wannan yanayi ko kuma suna da wata fargaba game da irin wannan yanayi. to na farko dai kowa ya jaddada imaninsa ta zama karfa ce tsakanin shi da Allahnsa da ya halicce shi kuma na biyu ya cire tsoro a cikin zuciyarsa ya jajirce duk wanda ya masa barazana cewa shi aljani ne to ya gwada cewa lallai shi dan adam ne kuma bawan Allah in ya maka barazana kai ba kai masa in ya gaya ma wasu ka'idoji ka ce ba za ka yi waɗannan ka'idojin ba don kai ba za ka yadda ka saba wa mahalicinka ba in ya ce lallai zai maka illa kamar yadda suka yi min barazana ka ce bai isa ma illa ba don ko shi ba wani bane wanda ya isa ma wani abu ba tare da izinin ubangiji ba aljanun nan fa yadda muke mutane nau'o'i daban-daban akwai talakawa fitik a cikin su akwai jahilai manya-manya a cikin su akwai malaman su akwai yan kasuwan su akwai komai da komai irin nasu hmm. saboda haka kada mutum ya ɗauka cewa aljani wani abu ne wani ne kai kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa ɗan adam ko ya yin kaza wa ɗan adam saboda haka wannan kawai sharri ne irin ta 'yan damfara wanda na ji shirin ku wanda wani yana kawo ayoyin alkur'ani da hmm. sauransu hmm. to kaga duk waɗannan abubuwa sai an ga hanyar da kake aiki da shi ko kake amfani da shi ne ake bi dan a cutar da kai. Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Mu kasance lafiya. Tanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice gungu-gungun masu ayyukan ceto sun ra'a cikin dare suna ta neman waɗanda watakila har yanzu ke da rai bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.3 a ma'aunin girgizar ƙasa ta girgiza garuruwa da ƙauyukan da ke kusa da kan iyakar ƙasashen Iran da Iraki. Gidan talabijin na Iran ya ba da rahoton cewa mutane wajen 129 sun mutu, a yayin da kuma har yanzu ba a tantance adadin waɗanda suka mutu a cikin ƙasar Iraki ba. kwararru kan harkokin asiya sun ce ba su tsammanin shugaban amurka donald trump zai tado da batun 'yancin dan adam da kuma mace-macen mutane a tattaunawarsa da shugaban filipino rodrigo duterte wasu tsoffin jami'an leƙen asirin amurka biyu sun caccaki shugaba donald trump jiya lahadi cewa trump ya yi imanin cewa shugaban rasha vladimir putin na jin da shi da kasarsa ta rasha ba su yi katsalandan ba a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta 2016 masu sauro da aka makawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 gogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri idan allah yadda amma idan ana son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu karkare shirin baki ɗaya bari mu ce alhaji kabiru yakubu muna ɗaurin auren yarsa hamida da aka yi da angonta malam shamsu a kwanan nan a ƙaramin a alera da ke jihar kebbi da fatan allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya ta ne gabatarwa da kuma ciuba hero da ya haɗa mana shirin sai injin mu daryl smith daga nan sashin hausa na da amurka birnin washington dc ne mahmud lalo nake cewa sai mun haɗu a shirinmu na hansi.